uku bayan hijar Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 29 watan Januwari na shekarar miladiya ta 2022 sannan shine darasi na goma sha hudu insha Allah cikin jirin jigarsa da littafin sunna wallafa al-imamu Abu Bakr Ahmad ibn Am ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi ibn Abi Asim ya rasu a shekara ta 280 bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ana lissafa wannan littafi na shi sunna a matsayin ɗaya daga cikin muhimman littattafan da ke karantar da aƙida ta salafiya aƙida manzo Allah sallallahu alaihi sallama da sahabban shi da sauran mutanen shirki malaman farko da wanda suka bi su da kyautawa Allah ya saka mishi alkhairi za mu tashi a lambar hadisi na ɗari da goma sha hudu a inda yake mana magana akan ihtijaju Musa wa Adam alaihi salam malam ya ce rida da hudu ya kuma wani su rida ga yadda gudunar su ce wa annabi na umara an umara an annabi sallallahu alaihi wasallam turku wannan hadisin da ya kawo mana na ijadu ahmad musa yace to da Allah ya dan umar da kuma shi kanshi umar zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanyoyi da kan da kawo wasu akwai hanya a cikin كشف الأفكار وعبد البكار ومسلم أبو يعلى وأبدياء المقري أتشين مختارة وكما ابن قديمة أتشين التمحيد كان السروي من خيوي وأن أبي سعيد الخدري وجندب وأبي موسى وأن أبي هريرة حسنا أبو موسى حنيوي وأبو سعيد الخدري وجندب وأبو موسى الأشعري da abu huraira turku su ma wasu hanyoyi zai ambace su insha Allah قال حدثنا خدوة بن خالد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الإسناد الأحياء وإسناد أبو هريرة كان هدبة ابن خالد القيسي البصري ان malamin yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da yarsa a shi kuma yace hadithana ibn khalid al-bayni kenan al-karabisi wahaib ibn khalid al-karabisi sir al-bukha shi kuma yace hadithana daud ibn abi hanbal al-basri an sha'bi amir ibn shirahid al-sha'bi daga sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam yace da manzo sallallahu alaihi wasallam yace da ya adamu musa alaihi wassalam annabi adamu mahaifin duk al'ummar ɗan adam ya zama da annabi musa karimun ba alaihi wassalam Allah ya ƙara musu aminci su je to kala sai ya ce masa anta adamu allazi ashqaita naka? kai ne adamu da ka ba mutane tsiya malamai suka ce wannan tana nuni zuwa ga wato yi mutum uzuri idan yi wata magana cikin fushi ko damuwa wanda aka yi kamata kada ya kamata a nan musa ya girmamawa an ta na adam kai ne gaban mu adam an da maka su ce kai ne adam kana yanzu ko da sarkin ne ya zo gida wani yarka ba da ce shiga ba kai ne kai ne eh, eh, eh, jibril zama kai ne jibril misali ah, sarkin namu ne wani yana buƙatar alkunya ko amma saboda yana cikin tashin hankali tsananin son jin bayani irin na da ya ma ajiru yana da kulafuci ci a kan ko sai kawai ce shi. kai ne adamu wannan sai a ɗaga shi ba su da ba abin da ya kamata ya mace alhaji shi kan nasa da ka ga mutane cikin shakawa ko a karar cikin min aljanna sai ka fuka kowa daga aljanna kala da hukadu sai ne ce mishi an tallabi sabatu Allahu alal nasi bi yi wa bi karami kai ne wanda Allah ya zabe ka din nan kan sauran mutane haka manzanci da zancensa alayin ku ce wannan kuma yana nuni zuwa ga idan kana da tijo sun magana da aka maka toka nasu kar ka biye ma wanda yake yin magana maganar zuci a ga wannan sai ka ci ta ku har kira adamu da nan ke, ba haka da kunya shi a shi mutum banza ne kamar su ibn misali mu ne haka ne ko ko ce a ci gidan ku ita an kani amma sai ke mishi kai ne wane kaza kaza kaza na abu ce, eh ni ne qala lam tajid fi ma anzala Allah ta'ala alayka annahu sayakhdhuni biha qabla an yudkhilniha to kai yanzu a cikin ilimin ka da ka karanta a cikin abin da Allah ya sauka maka a shi ba karanta dama Allah ya kaddara zai saukar da ni daga cikin da ba kafin ya shiga Allah ya cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa yake fil jannati mana a tsananci yake shi wannan in kana da titi ko wani saurayi mai ce maka wani ba ya kan shari ina son ta ta kashi ka bishi da gudu ka kashi shi ka bishi a hankali a rasa ce to ba ka zaru sai kenan wanda ya ce ku shi ne kanka kanka sai ji kunya shi da kanshi shi eh, shi ne sirikin na ka fara da mummunan ah, saka tun farko ku fara saka da mummunan zari za a zo ana jin kunya da kai ku shi ne sai annabi adam sai ya bishi cikin da kai ya ce a ah, to kai da ilimin da annabi Musa ki zuwa karanta wannan ba قال لي يجي ce نعم لي ne ai قال kara تجد fa duk ta jibi fi ma an sa'ad bin Abdullah ta har sai ku ta ce eh fa adamu musa adamu ya kure wannan cikin wannan riwaya tana cikin sunan kubra ta Imam Nasa'i da Allah la kai a cikin shirin usul da ahli sunni wal jama'a sarwaito ta hanyar shi wannan Dawud ibn Abi Hind wannan riwaya tana nuni zuwa ga kamar da malamai suka ambata cewa a wannan na nuni zuwa ga aljannan nan da aka sa a dan Musa a annabi Adam ita ce dai aljannan da aka sani da Allah ya tanada jannatu adnin dan wasu malamai musamman da ba su cewa an tanada aljanna ba irin musu filawa a tsarin su ai wata aljanna ce da ba ta ba sani shi sannan yana nuna halaccin wato a yin tuntuɓa da aka fahimta ba abin wanda kake ganin zai ce maka bayani ko malami ne mahaifi ne da kai ne abu laifi ka yi ka tuntuba kuma yana nuna halittar amsa tambaya da tambaya haka maka tambaya kana iya mutu amsa a cikin tambaya shi ce maka kai baka san ka ba kaga mutane sun ce wai wannan wani laifi ne ana tuhuma ana ana cewa yan Najeriya su ne a cikin hausoshi kala daban-daban ya dai halatta a musulunci in ka cewa ta hanyar tambaya za ka iya amsa wata tambaya قبل في كنا أمسى تتحكم وحدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال حدثنا مؤسس بن سليمان قال حدثنا أبي عن سليمان يعني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شكرك وإسماعيل فهي يحيى بن حبيب ابن عربي تذكر رجال الإمام المسلم وكما الأئمة الأربعة أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجه رسول الله شكرا الأربعين تفصيل shi kuma shi da mu'tamar ibn Sulaiman shi kuma mutum yake cewa hadithana Sulaiman kai ne kenan an Sulaiman daga malam Sulaiman ya al amash Sulaiman ibn Mihran al-A'mash kuma malami ya bijimi an Abi Salih ya al-Sulaiman an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal nabi yace da Adam wa Musa qala Annabi Adam da Annabi Musa sun tattauna sai Musa yace ya Adam kai Adam an tallabi halakar Allah da yadi kai ne wanda Allah ya hadace shi da hannun sa nan ana faka fi fi da ruhi ya busa maka ruhin sa a gawaitan nasa ta atar da mutane ko a farista hujjar janna ya fi jimu daga aljanna fa kala adam sai abin ya wa an tallabi tafaka Allah bi kalamihi kai ne wanda Allah ya zaɓe kai yi magana da kai talumuni ala amalin ajirtuhu tana zargina akan abin da aikata أتاه الله أن يكب أن يخلق السماوات والأرض ولا الله يا عينهم باتوا قدر تيارب تولن أيكي تنكاكم هذا التسمية كفا قال من صلى الله عليه وسلم يشي وحاج آدم موسى عليه السلام sai ta ce riwaya Imam Tirmidhi da Ibn Hibban Ibn Khuzaimah a cikin sahihain حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو أوانا عن الأعمش عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو سنة كو إسنادي ثانيا أينه أبو موسى شين محمد بن المثنى لقى يحيى ابن حماد الشيباني da yana daga cikin jan bukari da muslim da sauran malamai daga abu awana zuwa ga shi al-amash zuwa ga abu salihin musamman zuwa ga abu hurairah radiyallahu anhu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma tana cikin littafin ibn Qudama da littafin sunan kubra ta littafin da sai da kashfin asari da kaza an zuhuri jin tsirke jin jin min tsirke abi hurera yake haka nan kuma ta hanyar zuhuri daga wasu hanyoyi zuwa ga abu huraira kuma yi ibn abdurrahman wa abu salama al-a'raj وعمرو بن الحكم بن الخطاب من سرويس الزهري أميس بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن الأعرج أنا زهري يا ويتي للدواء إنه مثلا عبد الرحمن أبو سلمة عبد الرحمن الأعرج شيء عبد الرحمن بن الهمز أمر أمرو عمر الحكم أن ثوبان كان الزهري يروي آه، إزوا الزهري في كاوس سوريتي ورواه أيضا an abi huraira ibn siri haka nan muhammad ibn siri ya mutu daga abu huraira wal a'raj daga al a'raj nan wal a'raj wato shi ma abdurrahman ibn hurmuz al a'raj ya mutu daga abu huraira wa yazid ibn hurmuz yazid ibn hurmuz ya mutu daga abu huraira wa tawus tawus ibn kaysan wa hammam ibn munajjid da abi sallama an abi huraira abu yana da zuwa ga abu huraira duk annabi ka yana suna maka hadisi ne mutawatir kuma wannan hadisi an samu waɗanda su kareta shi su ne kuma muka ji a ذلك لأبي سعيد الأعرج أيضا وجوه أيضا أبو صالح الأعرج أعرج توسط السجن وفي كل خبر منها لفظ ليس في الآخر هو الذي يتكلم حديثه زي موكر وتقارن مسألة وقارن كلمة بابا باب الخير قال حدثنا أبو موسى ومحمد بن عبد الله بن بن غيره قال قرن ما لبي بلادي أبو موسى شيخ محمد ابن المثنى ومحمد عبد الله بن يوسف حدثنا وكيع يعني بن البراء عن الأعمش عن الأعمش عن أبي سالم عن أبي سعيد موقوف أن شكرا موقوف لأما له حكم الرفع رجل في كتاب القضية على مسلم المسلمين قال حدثنا حجة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حمير عن الحسن عن جندب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد يأتيك أو كما هي حنيا ومسلم كبر شبه خالد الكيسي shi kuma daga Hamdan dan Salama da Kuwai Sa'ad ibn Abdul Rahman Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan al an Jundub daga Jundub ibn Junada aw ghairihi ko wani sahabin wanda ba shi ba أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إهتدى آدم وموسى آدم وموسى سيكة تبناوى فقال أنت آدم الذي خلقك الله بيده yace kai ne Adamu wanda Allah ya halitta da hannunsa wa askanaka bihi ya sanya ka a cikin aljanna wa asjada laka mala'ikata isa mala'iku ka فألقى الذي فألقى الحشين كي ولن تعلت بحي فأخرجت ذريتك على الجنة فوجد الأمة ذريتك على الجنة قال آدم يا آدم يا أنت موسى من استخلق الله برسالتي ذكرني kai ne abin musa wanda allah ya zaki sai baka manzanci kuma yake magana da kai ko a ta ka kuma haka taura kala ya ce sa'ana a zikir ce to ni ni ne za a gabatar ko kuwa abin da ke cikin addikin ni ne nake yi kana ajin yin kaina ne ji adamu kana ko abin da ke cikin taskar rubutun Allah shine addikin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجي فحاج آدم موسى عليه السلام كان موسى يقول أحد يقول النبي موسى أولا المدلع wa isnadi ne sahihi idan idan al ya ji daga jindi al-hasan al-hasan al-basri akwai maganganu guda da jindu da wasu malamai suna da tarihi su ne ga shi malam ibn abi asim al-malaka ya ruwaito da al-imam al-azuri da abu ala da tsabarani da khatibu a cikin tarihinsa hakanan nan malam abu ibn hanbal dukkan sun da wannan hadisi ta hanyar ainihin wato حماد بن سلمة وليس أين ما سلمة قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو الحباب خالد بن الحباب الحصن حدثنا سليمان القيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدى آدم وموسى وحاج آدم وموسى تجد إسناد الإمام أبو حاتم الرازي babban malamin nan cikin malaman sunna Allah ya fita mishi shi ke na abul hubab wai abul hubab shine Khalid ibn Umayr ibn Hubab al-Asr shi kuma yace daga ainihin wato Sulaiman at-Taymi Sulaiman yace daga Abu Usman an-Nahdi wannan bukhari cikin mukaddamai da an abi Musa daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala Abu Musa yace قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي احتج آدم وموسى وحج آدم وموسى موسى دا آدم سنتكونا كان نبي آدم يقرأ حجة على موسى أنا إسنادي ليس هي بدأ أشكي شعبي خالد بن القاب عند آه، شيخ لي يكتب حديث كفيد ابن أبي هاشم الكفارة الرواية كانت في تاريخ كان نقصيه آه، ا حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هيا ابن ابي عمر وفي محمد بن يحيى ابن ابي عمر عن سفيان ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن طاووس ابن كيسان عن ابي هريره عن ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابياته اهتد آدم وموسى عليهم السلام فقال له موسى آدم لموسى تنتظرنا لأن موسى يتي أنت أبونا الذي أخرجتنا وأحرمتنا كي أبوه أن تكون الجنة فحرمت من جنة أنت فقال له آدم يا آدم يتي مش أنت موسى أخرج الله برسالتي كي موسى ولا أولى يرضى قال ساقيش وكتب لك التوراة بيدي الله يرمك مكة التوراة a taura da على أمر قدره الله تعالى علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما لماذا لدينا أكن أبدا أكثر ذلك أبدا تارون إن كافنا عن الشير الشفاء عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي يشير فحج آدم موسى فحج آدم موسى يعني أن آدم حج موسى وأن صلى الله عليه وسلم يعني آدم يا قرأ موسى wannan riwaya tana cikin sahihu muslim a cikin kitabul qadar haka nan bukhari ma ya da ita ta wata fuska shi da muslim din da ibnu mata da kuwaidi da ibnu qudama a cikin at-tauhid da lalaka'i da ajuri da ibnu shibbana da imamu al-shafi a cikin itikad da kuma cikin kitabun shi al-asma'u wa itikad isnadojin suna tikewa ne zuwa ga sufyan sauri a sufyan ibn uwaina da wanda suke kamar shi قال حدثنا يعقوب بن حميد آه، ابن كاتب كلام المهم قال حدثنا ابراهيم بن سعد ابراهيم بن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف جيك هذه عبد الرحمن بن عوف شي يتي عن الزهري محمد بن شهاب الزهري عن قبيد بن عبد الرحمن بن عوف عن قبيد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره سيدنا ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Adam da Musa annabi Adam da Musa sun tattauna kuma yana cikin sahih Bukhari da Muslim da kuma ainihin wato zalaka iya ruwaito shi da wasu su قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا مؤسس بن سليمان قال حدثنا صالح ابن ابي الاخضر عن يحيى يحدث عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند المصلى أنا إسرائيل لقى العباس ابن الوليد النرسي malamai suka ce a cikin tarihinsa albarci nan nisa ne zuwa ga kafin shi wanda aka yi sunan nasu sai wani wanda da yake larabci ne lokacin sunan kawai sai ya ce narsu shi ne sai suna yafi shi ake zuwa shi ana ce mashi narsu a ake ce kuma jikokin shi narsawa shi kuma daga mu'tamir ibn sulaiman al-taymi salih ibn abi akhdar to wannan salih ibn abi akhdar al-imam abu ibn hanbal ya ce mutum ne mai rauni kawai isnadin shi yana da rauni zuwa ga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ta hanyar ainihin az-zuhri ta hanyar abu salama ibn abdurrahman zuwa ga shi na abu hurairah din Allah ubangiji ya kara masa yadda isnadin na da rauni amma ana iya kibari da shi saboda raunin wannan musulmi ba mai yawa bane kuma ya samu musaba da Ibrahim ibn Sa'ad a can da muke kai kaga Ibrahim ibn Sa'ad shi ma yana riwaya daga Zuhri wannan ma yana riwaya daga Zuhri kaga ya samu musaba daga Ibrahim ibn Sa'ad ne Ibrahim ibn Abdurrahman kuma ta muna Kala ta tatana salama kala ta tatana Abdurrazzaq amma amarin an Zuhri ta hanyar salama zuwa ga Abdurrazzaq as-Sun'ani zuwa ga Ma'mar ibn Rashid الصنعاني وقى آه، الإمام الزهري آه، أبي سلمة عن أبي هريرة وإنما متابعة شيء النبي صلى الله عليه وسلم آه، مثلا وحدثنا مهمان مهمان لقبي لك وانا على أصل سنة شباب ابن التقية الواصل الإمام مسلم أبو دولة لما شيء تدخل هذا الشيء اسمك حدثنا خالد يا ابن عبد الله الواصل في عن محمد بن عمرو قال محمد بن عمرو عن أبي سلمة إذا أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله قال شكرا إسناد zai zama kenan wato Hassan ne kuma Muhammad ibn Amr ibn al-Abadin kuma ya samu taba'a ta Yahya ibn Abi Kathir da zai zo gaba قال يتوا ابو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد زيد بن هارون ام محمد بن أمير عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أبو موسى شنو محمد بن المثنى هو يحيى بن سعيد الأنصاري كنم ويزيد آه، بن هارون آه، آه، أم محمد بن أمير بن أرقمة سلمة عن بن أبي هريرة الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحدثنا ابن حي قال حدثنا المجيد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمى عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس تشهد يحيى بن ابي كثير الاندلسي ثانيا ابن حي ابو رشيد ابن ابراهيم آه، وابو الرحمن ابن ابراهيم هذا منزع ابو آه، حديث ليشي انسي ارس شكرا تريد يولا cikin malamin su imamu bukari zuwa ga wani ibn zuwa ga abdurrahman ibn amr ibn al-sa'i shi kuma shi daga yahya ibn abi kathir ad-dimashqi zuwa ga abu salama dan abdurrahman zuwa ga abu hurairah radiyallahu anhu daga Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam حدثنا عبد الباري ابن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثنا اكرمه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا عبد الوارث ابن عبد الصمد البنشي عبد الصمد ابن عبد الوارث حتى إكرمة ابن عمار إكرمة يتي حدثني عبد الله ابن عبيد ابن عمير شكو بشير يحيى ابن أبي كثير ذو أبو سلمة عبد الرحمن ذو الله صلى الله عليه وعلى وسلم wannan isnadin shi ba za a iya hankala shi an yi itibari da kusa da shi amma ikin da ibnu ammarin wato mutum ne wanda yake ya samu itrabi a ainihin wato musamman a riwayarsa daga yahya bin abi kasiyya mutum ya kaka kuma ita ce irin wannan قال حدثنا ابو مسلم البهدري قال حدثنا الحبيب بن سليمان قال حدثنا عمر بن سعيد عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وموسى عليه والسلام كان يقول مسؤول abu mas'ud bin shi ne isma'il ibn mas'ud al-basri shi kuma yake hadana al ibn sulaiman al-basri ibn sulaiman al basari ya rasu a shekarar 1983 shi kuma hadana umar ibn sa'id zuwa ga zuri zuwa ga aran da abu huraira zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Adamu wa Musa alaihi wassalam Adamu da Musa Allah ya kara musu aminci sun tattauna wannan isnadi ne wanda yake ainihin wato a kyakkyawar insha Allah akwai Umar dan Sa'id Umar dan Sa'id dan Shuraish ne wannan wanda nahin al-hadith qala hasan ibn Katib qala hasan Abd al-Aziz ibn Muhammad al-Amr ibn Abi Amr al-A'raj an Abi Huraira an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa isa da Daniel ibn Katib mana ya ko ne kuma ma wahima daga abu ibn muhammad da amr ibn abi amr da al-a'raj a ainihin wato zuwa ga abu hurera zuwa ga musa allah sallallahu alaihi wasallam kuma da sana rizqullah ibn musa kala da sana shababa an warqa an abin dinadi an al-a'raj an abi hurera an nabi sallallahu alaihi wasallam ya an so wannan isalin da ya malamin shi da suna rizqullah ibn Musa asalin ne shi Abdul Akram ibn Musa amma ya fi shahara da Rizqullah ibn Musa An-Naji Abu Bakr bin Tusari yana da hadisi a cikin sunan Ibn Nasai da Ibn Majah shi kuma ce daga Shababa Shababa ibn Siwar kenan Shababa daga Warqa Warqa ibn Umar bin Ishqi shi kuma daga Abu Dinar da Al-A'raj zuwa ga Abu Hurairah wannan ita ne kyakkyawa الإمام البخاري يقول وانا رواية المسلم الإمام الأكرم آجري ابن خزيمة ذكر سهيو يدعون دبان زوا أبو زناجي وعن حسن بن كاسب قال حدثنا أنس بن حياد بن فليه قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي مغاب أن يزيد بن حمد عبد الرحمن الأعرج عن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه، ابن الحاسب بن سلبيزي وابا انس ابن حياب ابن ضمبة المهدي شيبا بن فليح وابو محمد بن فليح بن سليمان قال سوبين الحارث ابن حارث ابن عبد الرحمن بن ابي بكر شيخ ميشي يزيد بن هرمز يا عبد الرحمن الاعرج وابا ابو هريره قال ابن صلى الله عليه وسلم وبين سكين صحيح مسلم ومن اسلامه وحدثنا ابن مسكين قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الجاهد المسكين زوى عبد الله بن صالح كاتب الليل wanda yana da rauni da ya samu saba zuwa ga allai ta alhaji sa'ad al-bisri zuwa ga ibn hakim al-kilani al-mahni ya hamsin shi kuma zuwa ga abu salih yani as-samman zuwa ga abu huraira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam riwaya tana cikin asunan kubra ta da mamun nasari حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري كان قال عن محمد عن عن النبي صلى الله عليه وسلم wanda yana cikin bukari da al'ibana ta ibn babba da daliban muslim ya rawaito ta hanyar muhammad ibn salim haka limamu ahmad ibn hanbal shi ma ya rawaito shi da ainihin wata hanya daban حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع آدم وموسى. في شريعة قول إسماعيل لإبراهيم وأنه كل شيء إسماعيل عبد آه، الرزاق السمعاني الامام مسلم اسكنوا آه، آه، الصحيح انت لا لك اي اسكنوا وصول كتاب اهل السنه والجماعه لابن بطه اسكن اينه واتو كتاب نساء الابانه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزبري عن عمر بن الحكم بن سلطان بن شحن كينا an abi hurera, an annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada ahmu musa wannan ya kawo ka isa ne da wannan hujja sanan da yawa waɗanda suke tabbatar da wannan magana to kuma da ya kamata mu cire ta a ƙarshen wannan ainihin gaba shi malamai sun yi magana akan alƙadar cewa akwai alƙadar alƙauni akwai kuma alƙadar ashar da alƙadar da al'irada da alhukum duka akwai alƙauni akwai kuma al'ashar haka ce alƙawli ana nufin abin da Allah ya tsara yi a faruwarsa haka ce kuma a shari'i ana nufin abin da Allah ya yi umarni a aikata shi haka akwai alƙadar alƙawli kamar salon arzaha salon arzaha al'arza hatta yadda li أو يحكم الله ma'ana هذا الحكم da Allah ya hukunta. ya bambanta kaga da ya hukmullahi yahkumu bainakum wannan kuma ahkam ne shar'iyya wanda kuma ahkam ne kadariya ma'ana an kaddara shi ne zartar da faruwar abu to al'alama ibnu baz da aka yi mishi tambaya akan waɗannan abubuwan su cewa da al'adun shar'i da al'adun kauni ana haɗa su a yi bayanin su a wajen ɗa'a da abin da aka aikata na ɗa'a shi da aka samu haɗuwa tsakanin ƙaddara ta kauniya da kuma ƙaddara shari'iyya da ka iya aikatawa amma a wajen saɓon Allah ba a haɗa su ba ka kafa hujja da ƙaddara kace ce ai Allah ne ya ƙaddara Allah ya ƙaddara amma ba wannan ne hujja ba hujja da shi idan ka yi sabo na fata mu gane wannan yi hujja ne da abin da aka ainihin wato umarce ka da shi na shari'a in abin yabo ne a shari'ance abin yabo ne na abin suka ne abin suka ne idan muka kalli kanon wasu abin nan na soshi irin su yi lahu bihi ko mayurin lahu an yi hadiyar ya shara hasa hulun a kakin wannan kadara wa man yuridillahu an yahdiyahu wanda Allah ya so ya shirya da shi yashrah sadrahu lil islam Allah ya buɗe kirjin da sai ya musulunci إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا شيء الدورين أما وجل أيكي بشرعة لا أيكي إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أتتنا للكافرين سلاسل وأغلالا وصيا Allah subhanahu ta'ala ya nuna ma mutane baki ɗin hanyar shirya ya kuma nuna musu hanyar ba ta shirya ina da na musu ma shakiran wa imma kafura zai bude wa Allah ko ya kafirce Allah yake kuma mun ta hadin wato sarkoki da ababan Ki wutar tsira ga wanda suka kafirce Allah ka tsare da haka za ku mu da hadisai waɗanda sahabbai sun so su wannan kuskuren fahimta amma da su gaskiya suke nema da ya ce masa a'a ku je je ku yi aiki to ku canta ki ku je aikin kuma ku samu baka haka ba daidai ne wani ke fara shi tunda an ce ma kaddara ne sai kawai jira kaddara shi a'a ba za ka jira kaddara ka wala ka tashi kai aiki shi ma tashi da aikin cikin kaddara ka shi da Allah ya maka amma ku ka kuma ma ta'amuluna shi yasa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an ba dara to kowa ya ci bakin sa kar ka kutsa cikin kana so ka gane ka. domin kamar tawo yake fara wal abu sirrun wani sirri ne da Allah yake amshi kanshi da idonsa akwai hikimar da suka Allah yayi abubuwan da yayi Allah subhanahu ta'ala shi ya kaddara annabi Musa ya fara annabi manzo cikin al'ummi kuma ya kaddara ka kaune babban kafiri mai sako irin wanda ka sani to Allah haka ya ga daman yi la yusalu amma yaf'al qalun ne lima yuri al-mu'mini sai cewa haka Allah yi ya fara kashin ta to me yasa shi Musa shi bai zama kafin ba me yasa annabi eh, eh, Fir'aun bai zama musulmi ba kuma da kansa zama musulmi ba zama kafiri wannan irin tafarki ne na mutane shin abin da suke yi kenan wanda an kuntuna a tarihanci shine sanadiyar da ya yasa Abul Hasan al-Ash'ari da Mu'tazilanci idan ya shiga cikin haira damuwa ya dinga yi ma mijin mahaifiyarsa ɗin da tambaya cewa mutane ne ga uku ɗaya ya mutu yana yaro ɗaya ya mutu yana babba a matsayin kafiri ɗaya ya mutu yana babba a matsayin mumini in ta hira ya ta da su shi wanda mutu yana mumini to dole ne a kashe a dan ba ka tsaka ba ladabi wanda mutu yana kafiri shi kuma dole a kashe a wuta shi kuma wannan yaro na uku karamin yaro sai Allah ya rasa yin da shi wasu da su Allah ya ce mashi kuka zauna ni ba su ko kai ba ka laifi ba ba za ka ka wuta ba ga aikin alheri ba za ka ka aljanna ba yaron ya cewa Allah to shi bai saba abin shi ya girma ya aiki alheri ba a shi bai shi ba ko shi ya cewa Allah ya ce mashi to ai sun ka san inda ma ka girma aikin gamba ba kai ce wancan an ya tsallake shi ni mai saba kashe na yaro ba ni kuma a sai suka kasa ba da amsar suke riyawa cewa Allah bai bayar ya kasa ba wannan ainihin wato ɗana shi amsa da tunai shi ga haira ya bar mu'tazilan shi sanar da shi mutum da suke almuhimmu shine haka Allah ya tsara kai dai ka nemi kwalar Allah ka gode masa idan ya ba ka cikin mumirai ka nemi gafararsa da zulubanka da dace da Allah yake rahama a kai kar ka ce sai ka kutsa ka ainihin wato gano abin da Allah ya ɓoye na sirrin kasa Sun taimiya a cikin mazmu'ul fatawa cikin mujalladi na goma sha ɗaya ya yi baki mai tsayi akan ainihin wannan matsala ta alƙadar shar'i wal qadr kauni haka nan a cikin shafin sharhu ainihin a kitab rawiya na ibnu abin ibn al-hanafi haka nan a cikin shafin ainihin tawzar sa'ada ibn qayyim da kuma littafin shi na raddi a kan jami'a wal mu'attila ya su shi ba sawai ku ji fara al jami'ati wal mu'attila na zuwa Allah khair sai mai shugaba da kuma yake cewa babu ma zikira an ji sallallahu alaihi wasallam babun da ke bayanin akan abin da aka ambata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce inna ma ta'maluna fi amrin qasmi da min lalle kuna yin aiki ne cikin wani al'amari wanda an riga an gama aikin da za ka yi an riga an gama tsara ya zai kasance Allah ya riga ya gama tsara shi ala da sunan hausi ala da sunan hafiya an zubaidi an zuhuri an sa'id ibn al-musayyib an umar ibn al-khattab annahu qala qultu ya rasulullah ara'aita amaluna hadha ala amrin ukhrijna minhu am ala amrin nastaqbiluhu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على أهل الجنة قال عمر حسين العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا لا ينال إلا بعمل فقال عمر أين نجتهد قال حدثنا الحوطي الإمام الحوطي شيء أبو محمد عبد الوهاب ابن نجع الحوطي فصلت شكرا تقريبا 30 من الإمام أبو داود أنا سيد الحديث يشي حدثنا بقية بقية بن الوليد آه، عن عن الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري محمد بن شهاب بن مسلم آه، الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب بن سعيد الله يغفر كمسا عن عمر بن الخطاب عن سعيد بن عمر بن الخطاب الله يجزي يكرم سيدا yake akwai a zanzu sosai akan ko da ilimin musayyib dan musayyib ya rinci ɗan khattab Kuma bai rinci shi ne da ake magana akan wasiya ibn walid ta fuska ainihin wato tabbidin sa da yake Allahu a'lam amma dai hadisin sahihi ne da hanyoyi daban da zamu hamdala shi Umar Khattab ce kuntu na ce ya Rasulullah ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita amalana amaluna hada ara'aita amalana hada Wannan Allah ne za ka ce game da ayyukan sarki, salloli da muke yi da salati, da istighfari, da cin abinci, da shan ruwa, da lafiya, da cuta, da cin abin da kake yi. ala amrin ala amrin da turi min shin wani abu ne wanda an riga an gama an kaddarta shi au annahu an ala amrin nastaqbilu ko wani abu ne da muke fuskanta mu ne muke iya kokarin mu da alaka da kadara fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai mun Allah ya ce kal ala amri alfur a a wani abu ne wanda an ga an gama shi cikin su fara kuma rufe umar yake tafiyar amal shi an gama dan ne za mu ji gaba kan wahala muna ta wani kokari fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mun Allah ya ce kalla a a la yunalu illa bi amal ai ba a samu sai da aiki babu wanda ake samu sai da aiki Allah ya riga ya ƙaddar cewa a cikin su sai ka yi aikin da ka samu abin da za ka samu kamar yadda ke yiwuwa kawai ruwan sama ya sauka ana da gona ka shi to ai da Allah ya riga ya ƙaddara mutum da za mu ci da tsarin da tsoro da kuma mai zamu shi kenan ƙarshen damuna kuma ka zubo huna a cikin a cikin cikin ka ce yiwuwa kaga mahaukaci ne kaje wannan tunanin naka dole sai ka tashi ka yi aiki aiki shi ma a cikin ƙaddarar Allah ya kaddara sai kai aiki to kala umaru sai umar ya ce idan nasihim to ba su ce ku mana kokari to shine magana da su sabai da tsira suke nema a kama musu sai mun kare su kama musu akan wannan sai sa halaka tsarin da Allah ya tsara ka tsira قال حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الأبدعي حدثنا الزهري حدثنا الزهري عن سعيد المسيب عن عمر الخطابي an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisa dalik ta kawo isnadi a irin wanci a irin wanci wato riwaya ilki ce amma dai isnadi ne kawai idan bambanta maimakon a zubaidi wannan kuma daga al'auza'i zuwa ga zuhu kamar da Allah yake faɗa fa amma man a aka karfa wasu da bil husna Allah ce fa sun yusiru lil yusra amma mun ba shi da wasu a kaddaba da bisna a su biya suru hulu a kai gudu an humalu ina karanta ana ya ce fa amma mun a aka ruwan da ya bayar a taɓa mai tsoron allah a su biya suru hulu da yusra a to wani tashi ya aiki din ke fa amma mun a ke da dukiya ya bayar ya tsoro kyauta alheri kada zumunci wata taɓa kuma yi tsoron Allah a cikin addini a cikin ibada a cikin mu'amala Allah yake fasali ya yassiruhu lil yusra kuma za mu sauƙaƙa mishi zuwa ga abu da sauƙi amma man bukhila wanda ko ya dinga rowa ya ƙi yin aiki yawa Allah rowa yawa bayan Allah rowa wasana ya cewa shi abin da ya samu to ya wadatu zai buƙatar kuma a wurin Allah buƙatar kalala Allah ko rahamarsa Allah zai buƙatar lahira duniya ko yake nema Allah ya ce fa sudiyassiruhu lil usra shi ba da mu saka mashi abubuwa masu wahala na cikin zaman duniya Allah ya ce wa mai kuni aka fa malu hu ila tarada kuma kun kana a gaban mu to duk kike shi ba ta mashi amfani kwaya ba wannan na ayoyin suna bayani akan tashi da za ka yi aiki shine sabon sai Allah ya maka rahama kin yin aikin alkhairi shine sabon ka dadi zaka abin da ake nema gare ka kai shine kai aiki da misali hada ku ya amalil alim la'imadu fadar Allah wa malaku yake ki kafa zo aiki na gari neman gafara Allah sai Allah subhanahu ta'ala ce maka rahama haka kana musu cewa yake za a ce ka wanne kai kana ba a wa Allah irin wannan tambayoyi wannan isnadi irin wancan ne kamar da muka ce sai kada cewa hadisi Abu Musa Bunda Abu Musa shine Muhammad ibn Musanna Abu Dawud al-Hadith قال سكت في حديثنا محمد ابن جعفر معناه بندر كينان حدثنا شعبة ابن الحجاج العتكي عن عاصم بن عبيد الله عاصم بن عبيد الله ابن عاصم بن عمر جيكا سيدنا عمر كنت تتكلم ننسى عن ابن عمر عن سالم جبابنسا سالم ابن عمر ابن عبد الله بن عمر جبابنسا عبد الله بن عمر عمر بن الخطاب الله يقرا مسا يدا انه قال عمر يكي آه wancan asim ibn ubaidillah al-adawi yana da rauni da gaskiya sai mun muka lura ne ta fardi da wannan riwayar da ka a saka ta a cikin riwayar imam bayani shi da kanzar sun da wannan riwaya haka na al imamu al-bukhari a cikin al al ibadi yace a ra'aita ma na amalu me zaka ce ya manzo Allah in ji Umar sallallahu alaihi wasallama yace wa yace wa Umar yace wa sallallahu alaihi wasallama me zaka ce game ayyukan mu da muke aikatawa a fi furiga minhu au fi amrin mutara shin ne da aka gama ko mu muke tarasa ya ce, fi ma kan furiga suna aiki ne cikin abin da an riga an gama tsara shi kala umaru sai umar yace a fara na cikin shi ba rungu ya hannu mu mu jira ba kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibn al-khattabi tashi kai aiki ya fi kuma kullun muyassarun kowa ana sauƙaƙe mushi amma man kana min ahli sa'ada wanda Allah ya tsara shi cikin mazowa tsira da amalu da sa'ada ke ta aiki da tsira man kana min ahli shafa wanda ke cikin tafafu ya amalu da shafa sai ta aikin taɓewa Allah ka tsira da taɓewa wa sana abu musa قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالما يحدث عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه بارك وتهني أبو موسى محمد بن المثنى عبد الرحمن بن مهدي قال من من إمام إمام آه، آه، أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحداد الحديثي هو عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر حين يعني عاصم بن عبيد الله الأمري أسلم da al'adam shi kuma ya ce sami'tu salima na ji salimu ɗan abdullahi ɗan umar muhaddisu ɗan abi yana karantar da wannan hadisi da mahaifinsa abdullahi ɗan umar an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da nahwa sai an bashi kwatan kuce wannan wannan riwayar ita ce riwaya al-imamu al-tirmidhi da ahmad da kuma al-imamu al-bukhari har ila a cikin sallu afal al-ibad cikin al-bukhari cikin al-ibana al imamu tirmidhi da yake hadisi yake cewa hadisun hasanun sahih wa da kana hisham ibn ammar qala da kana anas ibn iyad an al-awza'i an az-zuhri عن أبي سعيد عن أبي هريرة أن عمر al الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله نعمل في أمر نأتى نأتى نأتى جفه أم في أمر أسفل منه قال فقال عظيم العمل فقال يا عمر كلا لا يدرك إلا بعمل قال فالآن نجيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم sai kawo wata hanyar Hisham ibn Ammar ibn Nusair bin Sulami kenan da cikin mazajen Bukhari da al'immatul arba'a wanda ya rasu a shekara ta biyu da shekara arba'in da biyar bayan kiran manzon zuwa ga Anas zuwa ga Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i ta hanyar Muhammad ibn Shihab al-Zuhri zuwa ga Sa'id ibn Musayyib zuwa ga Sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan khattab Allah ya kara masa yadda ji Abu Huraira ana ya ce ya Rasulullah Umar ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ahmadu fi amrin nafs alifin wai ayyukan da muke mu muke initiating din su istiqlal muke kirkiran su an fi amrin an furid ko ko wani abu ne wanda an riga an gama tas wala yace an fi amrin an furid A'a a a al'amari ne wanda an riga an gama qala sai yace fa fi min amal ya mun zan amma dan ne kare ta ba mu muna aiki inda Allah ya riga ya ji tsarawa jira tsarin kawai ya aiki qala sai yace ya umma ya kai kalla ba haka abin yadda ake yi ba la yudraku illa bi amal ba a riskar shi sai da aiki za ci ga mota an tura ya riga ya gama yin an yi mata juye an yi mata komai an ci ta komai sai ya kafa na kanka ce shi shi kenan bari mu da ni sai ne kuma ina sai an yi su ido shi ka tu shi ka wa ta kai kanta dole sai an tuka ta an kai ta ka kai kaɗai kawai ka zauna ka ci ba aiki ka taba Allah zai ba hasali ma wannan kin yin aiki da za ka yi shi ma aiki da wuta ne sani kin yin aiki ba aikin yan wuta ne qala al'ana nastahidu ya rasulullah umar yace to yanzu kam ba mai kokari wajen ne ne aiki aikin da na'i suka samu aljanna ya ka kuma ce su muke bi ma sai ne ke ta aiki wannan riwaya tana cikin littafin al'ajuri shari'a kenan haka sahih sai ibn hibbana haka nan albani a cikin kashfin asar suka surbaito shi ta wannan hanya hisham ibnu ammar a kudance a shi amma dai ya samu mutaba'a kuma malamai sun rawaito hadisin shi fakan tawada al-ansara hawahu salih ibn abi al-akhdar al-zuhri an salim al-umara al-umara an nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma salih ibn al ta tashi riwayar sai ya danganta shi zuwa ga ainihin a umar bai tsaya kan Abdullahi dan Umar ba wannan Salih ibn Abi Akbar mun da ya shira da yake haka wannan isnad ne da yake amma yasluhu lil ijtihari wal istishhad kamar da Sheikh Al-Albani ya faɗa cikin ayin takhlidin sa wannan littafi وحدثنا حدث بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن طاووس عن سراقة بن مالك قال قلت يا رسول الله نعمل لأمر أسفر منه أم نستعرف العمل قال نعمل لشيء أسفر منه قلت يا رسول الله وفيما العمل قال كل ميسر له أمر قال فالآن نجد الآن نجد الآن نجد والرواية كما تتشي رواية الإمام مسلم آه. da ainihin al'imamu الإمام ibn بن da rubutu shi ta hanyar samun isnadin yanzu wani sabon sahabi ne shine su haka ibn malik al-mujlaj isnadin ya tawo tariyan tariyan ya tafi akan wannan sahabi suraka ibn malik al shi ne wannan sahabi wanda ya bai musulunta ba lokacin su annabi sallallahu alaihi wasallam za su hijira ya ji labari ko cewa bari ya je ya ji inda suke ya kuma ya gaya wa shawa don su bashi wannan ta kuma a ɗari da alƙawari shi ne kuma ya zo ya kusanto su zuwa a sallallahu da salama raƙon shi ta kasa isa wajen kusan guguwa da wata iska da wani tashin hankali ya na ta isa wajen ya dawo ya zuba tuba a gaban manzo sai sallallahu alaihi wasallama wallahi shi ga abu da ya faru bayan da kuma har ya zagaye ma sauran mutanen garin su yana so ya haɗama ya cinye duka ana hango ya ce ba su ne kuma ya duba kuma ya san su ne daga baya dai Allah ya taimake shi musulunta da su cikin dattawa cikin sahabbai suraka ibn malik da musulunci shi da wanda aka sallah da sallah da mishi bishara cewa wata rana za ka sa kayan kisra yake ni kuwa an zai ce mishi kwarai kuwa zamanin su na umar an khattab da aka ci birnin kisra da yaƙi sai aka kwaso wannan dukiya ga baki ɗayanta wanda kayan kisra su kansa abin kallo ne ka kawo su madina har da umar cewa sai na ali inna man adda hada al-amin lallai duk wanda ya ɗauko wannan zuci da garin suke suna can ƙasa farisa kiran kenan ya kawo ya kawo halifa ke ke ci kawai a cikin kuma shaka wannan abin da shi Ali ya ce mishi ai abin da ka kai gaskiya ne kai shugaban shi ka mutanen ka ba su ke gaskiya da a cikin kana waka ci ba ka ɗan ba su ma su ta ɗiba sai shugaba ya rike amana ina ka da amana idan ku ya ƙi riƙewa su ma su kowa ya kwata haka bane to sai annabi sallallahu alaihi wasallam na umar ce a je a nemo suraka a cikawa manzon Allah bisharar da ya mishi a cikin nemo suraka da aka ce zo aka je yayi wanka kai ki fito ka fito duk wannan kayan da ba su a kai ne kira shi duk kayan ya sa rawanin ya sa abin ya sa komai ya rataye kanmu yana ta tafiya ta yi cikin yadda sarakunan suke yi da da cikin abin da ake yi a kawai. Suraka Ibn Malik kenan a duk da yake qala qultu ya rasulullah ni ma na ce yayi tambaya irin ta Umar kenan ko yayi tambaya irin wanda Umar yi yace nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a a qultu ya rasulullah ana amalu li amrin asbiga min an riga an zama ne am da ta'anifin amala ko mutu tare da aikin kala sai ya ce na abin da shai'in ƙarfi ne muna aiki ne wanda an riga an zama ya rasulallah ya ce ya manzo Allah fa fi al amal to akan ni ake aikin kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun yasulu al amal kowa ana sauka mishi aiki da yake shine nashi kala yace a al'ana najiddu al'ana najiddu al'ana najiddu to yanzu da mutum mai ta kokari mai ta kokari mai ta kokari don mu samu mai aikin da mu kira da izinin Allah da falalarsa kamu saurara a nan insha Allah saboda kai lokaci sai Allah ya kai darasi da ba sun da shi a kan ba ainihin riwaya ta kai da saba'in da hudu insha Allah sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanahu wa ta'ala wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi